dalilin siyasa har kurkuku na je sakamakon wani fim da na yi shi tsintsiya akan haɗin kan ƙasa wanda gwamnatin amurka ce ta ɗauki nauyi cewa iyan ta ba mun yadda da ƙwarewar ka a shirin fim ka iya dabaru ka wayo da 'yan ƙasar ka hankali waɗanda kai ka fahimtar da su cewar a zona lafiya sunana alhaji hamisu lami da iyan tama jarumi a masana'antar kanewood mai shiryawa a masana'antar kanewood sannan marubuci a wani bangaren shi ma sannan na taɓa ba da umarni ɗan kasuwa ne ni sannan kuma ɗan siyasa ne ni kuma mai gwagwarmayar rayuwa ne a harkokin yau da kullum to alhamdulillah ni dai kamar yadda na saba faɗa an haife ni a unguwar sarari da take kusa da koki da kofar mazugal da daurawa unguwa ce da take ta alasawa gidanmu su ne masu unguwannin wannan ah, unguwa ta sarari an haife ni a 1966 wato 1966 bayan mutuwar saudana yau kimanin shekaru 54 ko biyar kenan na yi wannan makaranta ta unguwarmu wata take ɗanta ta memorial primary school na samu halartar government secondary school goma jawan na yi kano state polytechnic a inda na kware a wajen aikin insurance na karanta insurance ne ni am an inshora wato ni inshora ne zan iya zama buroka kuma zan iya yin duk abin da ya shafi aikin inshora don a cikin kaɗan daga aikin da na yi na yi aiki a nikon na tsawon wata uku wato national insurance corporation of nigeria daga nan na shiga cikin kasuwanci da yake mu 'yan kasuwa ne manoma ne na yi gwagwarmaya a kasuwanci hatta kai na kai kasashen waje ina shigo da kaya na harkokin matasa tabarau agoguna takarma na jin duk wanda ya kai shekara talatin abin da isa ya san iyanta ma a wajen harkar samari da kawo musu suturu kala-kala ana cikin wannan yanayi sai kuma allah ya sa na tsinci kaina a harkar fina-finan hausa a lokacin babu masana'antar kamai wanda isuna yanzu a shirin fina-finai na mai dogon zango da ake nuna a wata tasha to shi ya gayyace ni sakamakon ya je kasuwa suna sai da littafan hausa <coughs> Kanti kantina shagona da nake sayo da 'yan birni kaya na kwalisa to a wani lokacin sai iga akwai acting a jikina tun ina firamare tun ina islamiyya ana yi mana a maulid duk shekara kuma ina fitowa dan sarki ko dan alhaji so shi acting wato shirin mutum ya fito a jarumi tun ina dan karami dan shekara bakwai ake sani tsakanin islamiyya da dan tata memorial primary school sukan yi maulidi na turanci da na larabci da na hausa kuma kowane ina fitowa a cikin ɗan sarki ko dan alhaji to wannan shekara ta 1992 zuwa da uku ba a yi fina-finai ma a hausa sama da guda bakwai ko takwas ba dan azumi baba yana ta kokarin ya yi fim ɗinsa na bakan damiyar rikicin duniya to yana neman jamilu jamilu dan fulani ne dan kyakkyawa fari to da igan ne sai iga ai ya daɗe yana struggle tun daga ni sai ibiyo ni shago wani ibrahim aro ya kwatanta masa a shagona inda nake sai da suturu ya zo yi min magana na ce to insha Allah da azumi wannan abu ne wanda dama na daɗe na yi kuma na yi tun ina yaro amma <clears throat> ina neman albarkar iyaye ka zo mu je mu sami iyaye na in sanar da su in sun amince ni ma ina da sha'awa bayan mun kammala bakan da mai rikicin duniya a wannan yanayi sai na fuskanci akwai matsaloli ita harka tana bukatar jari ni kuma a lokacin ɗan kasuwa ne ga kuɗi makila a banki saboda haka aka gama bakan damiyar rikicin duniya ta inda zan tallafa na tallafa sai na waro kuɗi masu yawa na wannan zamanin na ce to ina son zan buɗe kamfani aka yi masa rajista tare da bashir mudi ya kasai wanda duk abin da za a fara masana'antar nan da shi aka faro da shi kamai da su gidan dabino haka aka zo na aka tsara yadda dai za a yi bala anas ahmad salihu alkanawi sunusu shehu daneji farkon kafo wannan masana'anta da su muka kafo muka faro ta muka buɗe kamfani ni na fara kawo fiyano fiyano nan wato Uh, Professor Abdullahi Uba Adam ya sha faɗarsa a lakcoci shine na farko studio na ita ce ta farko a Kano babu studio da sai dai ka je history and culture a ɗan buga maka abin da za a buga maka a Kano. to alhamdulillahi a cikin wannan ana haka wanda yake mana waka nasiru isha gwale shine makaɗi na farko shi ya fara buga wakar badakala ah, waka da hamisu kai ne farin wata na koko in ce maka farin ciki na ƙarshe in ce maka ma na har ƙarshe da kuma a ciki akwai wakanni zainabu ke ce a raina ke ce hasken zuciyata to alhamdulillahi mun karɓi manyan kyaututtuka award award mun samu nasarori a rayuwa a cikin nasarorin da muka samu ni hamis lami da iyan tamar na ɗaya daga cikin jarumi na farko da gwamnatin tarayya ta fara tura ƙasar waje america na je na je na halarci american film market a 2018 sannan kuma an tura ni edinburgh gwamnatin tarayya ta tura ni india na wakilci 'yan fim na arewa na je na yi courses a india na yi courses a america na yi courses a canada akan abin da ya shafi harkar fim ina da certificate akalla 100 da wani abu akan abin da ya shafi fim kuma a cikin nasarar da na samu ta rayuwa na wallafa littafi domin koyan yin shi harkar fim din wanda na wallafa shi mai suna majigi shirin fim a sauƙaƙe so kuma a ƙarshen ƙarshe shine a yanzu da ake ɗaukar nan na studio na ne na iyan tama multimedia kuma makaranta ce iyan tama multimedia institute wadda yau shekara kusan goma da gina ta amma akwai 'yan ƙarashi da ba a ƙarasa ba na zama na farko da na fara gina makarantar koyar da sana'ar harkar fim da jarida da talabijin amma ban fara aiki ba amma a gina take da kujeru da komai a ciki dalilin siyasa har kurkuku na je sakamakon wani fim da na yi shi tsintsiya akan haɗin kan ƙasa wanda gwamnatin amurka ce ta ɗauki nauyi cewa iyan ta ma mun yadda da ƙwarewar ka a shirin fim ka iya dabaru ka wayewa da 'yan ƙasar ka hankali waɗanda kai ka fahimtar da su cewa a zauna lafiya a daina fitina a daina kyamatar juna a haka ne fim ɗin. na ɗaura hamisu lami da iyan ta ma shekara ɗaya ko taron naira dubu goma. wannan kotu za ta iya dogaro da shaidar dco tunda da dpo nan bai samu dama zuwa ba ina gabatar da wannan cd a matsayin hujjata shekara ta ɗaya da rabi ban ga iyali na ban ga ƴaƴana ma na shiga kurkuku har na fito da wata waka daga cikin kurkuku mai suna kurkuku gidan ka zo na zo kana iya tsintar kanka matsayinka ko kaiwa ne ne ko da gaskiya ko karya mata ta ɗaya ‘ya'yana shida ɗaya yana da digiri biyu shekararsa 22 ya karanta injiniyarin ɗaya kuma yana jami'ar bayero ya shiga ba jami'ar bayero yanzu zai karanta agric ɗaya kuma yana abu zaria ɗaya kuma zai gama wannan waye ɗinsa amma yana sha'aure tafi aikin ɗan sanda sannan sai yata ta fari ita kuma ta gama digiri ɗinta akan english islamic studies tintin tana ma da 'ya'ya biyu tana gidan miji.